Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake shekara-shekara taro ne da ke samun halartar shugabannin ƙasashen duniya. Lamarin da ke sa a ƙara tsaurara matakan tsaro a birnin New York da ke nan Amurka. To sai dai a wannan karo taron ba zai samu halartar shugabannin kasashen duniyar ba saboda annobar coronavirus da ta barke inda aka tsara za a yi taron ta kafar yanar gizo lamarin da shi ma yake tattare da nashi kalubalen. Yau kan yadda taron na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wakana da kalubalen da ke tattare da wannan tsari shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. madalla to a farkon makon nan ne aka buɗe taron majalisar ɗinkin duniya a karo na 75 a wani yanayi da ba a saba gani ba a birnin new york da ke nan amurka tuni dai aka fara gabatar da jawaban sharar fage yayin da a gefe guda kuma dandazon jama'a da cunkoson ababen hawa da birnin ya saba gani suka kasance babu su Brendan Verma shine daraktan yada labarai kuma kakakin shugaban babban taron majalisar na 75. Uh, uh, ya ce abin da aka tsara a wannan shekarar shi ne, za a yi jawaban ne ta kafar bidiyo a babban zauren majalisar. Amma kowace mambar ƙasa za ta samu wakilcin mutum ɗaya a zauren domin a rage adadin mutanen da za su halarci taron saboda COVID-19. To sai dai a cewar Brandon Fama yadda aka tsara taron ta kafar yanar gizo ya ƙara adadin shugabannin ƙasashen duniya da za su shiga taron. Uh, ya ce a wannan shekarar muna da shugabannin ƙasashe 120 da za su yi jawabi ta kafar bidiyo. Sannan akwai shugabannin gwamnati kusan 54 da suka hada da firayim ministoci. Lallai mun ga ƙarin jama'a domin a baya shugabannin ƙasashe 70 zuwa 80 ne suke halartar taron a zahiri. in uh, To yayin da taron ya fara gudana ta yanar gizo wasu mazauna birnin na New York musamman waɗanda gidajen suke kusa da unguwar da ginin majalisar yake farin ciki suke yi yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Wannan matar cewa take a unguwar da nake zaune na kwashe shekara kusan biyar ina zama a nan wuri ne da yake kasancewa mai yawan hada-hada hakan yakan ɗan sa in ji ɗarɗar da daddare saboda haka na mai farin ciki da babu taron to sai dai ra'ayin wannan mutumin ya sha bambam da na matar da ta bayyana ra'ayinta a baya ya ce gaskiya babban taro ne da daɗi ka ga mutane daga sassan duniya sun haɗu a ƙoƙarin da suke na taimakawa kan yadda za a inganta duniya ta yadda kowa zai amfana sannan gaskiya na je wa masu ƙananan sana'o'i da ba za su yi ciniki ba a wannan yanki um, to ko da yake birnin na new york ya yi nasarar dakile yaɗuwar cutar ta covid-19 saboda tsawaran matakan da aka ɗauka amma kuma farfadowar harkokin tattalin arziki abu ne da zai ɗauki wasu shekaru a cewar ƙwararru wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta yi a birnin na new york ya gano cewa mai yiwa kashi ɗaya cikin kaso uku na ƙananan sana'o'i ko kuma a ce masu samar da ayyukan yi dubu saba'in da bakwai ba za su kai labari ba sanadiyar rashin harkokin da ke bunƙasa tattalin arziki da dai ana zaune kalau taron na majalisar ɗinkin duniya da ke samun halartar dubban mutane daga sassan duniya zai iya sauƙaƙa ƙangin da harkokin kasuwancin birnin na new york ya shiga amma lura da wannan tsari na gudanar da taron ta yanar gizo a wannan shekara lamarin ba zai yiwu ba sean taylor ne shugaban wani gidan sayar da abinci ya ce ginin majalisar a kusa yake da mu mukan ga ɗaruran mutane da ke shigowa domin yin karin kumallo ko cin abincin rana ko na dare saboda haka gaskiya abin zai shafi mu to sai dai wani abu da watakila mazauna birnin za su yi farin ciki da shi shine a wannan karo ba za a rufe wasu layuka ba lamarin da yakan haifar da cunkoson ababen hawa da yakan dangana har zuwa wasu sassan unguwar manhattan wannan mata cewa take ina farin cikin cewa ba za a samu cunkoson ababen hawa ba rashin hada-hada da kai kawo da mazauna birnin suka saba gani sanadiyar taron na majalisar ɗinkin duniya wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu ba a kammala shawo kan cutar ta covid-19 ba ta ce ina ga wannan abin takaici ne da ke tunatar da mu cewa lokacin duniya ta tsaya cak amma ina fatan taron zai kankama a shekara mai zuwa masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin aaron fedo da kuma julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ke cewa mu tara a wani makon idan allah ya kai mu